Deutsche Welle. Learning by ear. Ji ka ƙaru. Jama'a barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na ji ka ƙaru kashi na ashirin. Mai taken wanne ne ba wanne ne ba. Bari mu mai waiwaye adon tafiya akan shirin zuwa yau. bayan da antin kandan hawa wato mudi da auta ta matsa musu yin aiki a mahakar ma'adinai ba tare da sanin iyayensu ba daga baya dai yaran sun samu sun gudu sun dai samu kansu ne a kan wani babban titi a cikin gari suna ta barar kuɗi inda wani bako ya yi niyyar taimaka musu taimako fi sabilillahi malamai muna neman taimako fi sabilillah a kemaka mana babbar moto nake ja kuma makiyar hanya ta ce amma da farko ina so in san yadda aka kuka zo nan saboda kan na zo na jefa kaina cikin wata rigima shin ko komodi da auta za su koma gida kuwa amma da farko ko kun tuna da ziyarar bazatan da hawa ta kai wa ado a cikin kashin da ya gabata kuwa wato dai hawa ta sauya ra'ayinta akan mu'amala da namiji kafin ta yi aure to ko za ta yi da na sanin wannan daga baya ga ta dai a gida kashe gari da sassafe. oish ayo allah na duk na bi na gaji ah ni yan nan wai me ma na yi ne na koma mace sosai na dawo kamar ba ni ba mariya dai ta ce mini zan ji na zama mace sosai to na kuwa ji hakan na ji wani bambanci hmm. duk ji nake yi kamar wata mai laifi ka kunya ta ishe ni to sai me ina son ado ga shi dogo kyakkyawa ga kuɗi kuma daga laboriya sannan shi kaɗai ne ya fahimci halin da nake ciki ai ba wani abu bane don na kwanta da shi ko kuwa ko iyayena za su lura da wani sauyi tattare da ni shin za su gane daga yadda nake yin abubuwa cewa na sauya ɗan ajin mu fa kai ai na makara bari na yi sauri ba na son na rasa jarabawa kai me nasir yake yi ne na kusa makara zuwa wajen aiki fa ya je ya makale a ɗakinsa a'a baban nasir ba kai ne ka ce ya zauna a ɗaki ba bari na je na dubo shi nasir ɗana ka fito babanka yana jiran ka zai sauke ka a makaranta haba nasir nawa ka fito daga ɗakin nan mana to wai har ma yaushe mutum zai yi ta zama a ɗaki ai tsautsayi ne kuma yana kan kowa har baban naka kada ki tsoma ni cikin wannan shirman ban taɓa satarwa babana makullin motarsa ba lokacin ina matashi eh abin da sa ai kai babanka din keke ne da shi shi yasa wannan gaskiya kika faɗa ko dai menene da shi an nuna mana kada mu je kusa da abin balle ma a ce mun hau haba jamilu dan Allah kokari fa nake akan yadda zan shawo kan dan nan ko ma menene ai ya kamata a ce kana taimaka mini kaɗan fara rage da na kashe rai ta kanta fa na bi ni ba zan iya dina tunanin abin wannan tashin hankalin ba a'a ba haka bane nasir babu wanda i mutu kuma ka daina irin waɗannan tunane-tunanen bai ma kamata a ce muna magana kana katsina ina daura ba kuma kai dakata wai warin me nake ji haka nasir bari dai na shigo inna lillahi wa inna yau me zan gani me zan gani haka nasir wai me kake nema ka zama ne jamilu jamilu ka shigo ka gane wa ka. wai dan allah dan annabi menene kada ba ku yi min wasa da hankali kai jama'a nasir yaushe ka fitar da taban nan daga bakinka fitar da ita maza ai ba sai ka mutsawa ba ina jin ka sarai baba iye shikenan bari na kyale ka da shi jamilu ni wannan al'amarin kuma ya fi karfi na ba mu da lokaci nasir dauko kayan makarantar ka mu tafi mai wannan magana yau da daddare dan Allah baban Nasir kada ka manta ka biya ta ofishin yan sandan nan kaga ko sun kama Iliya saboda ina so a dawo min da motata anya yanzu ke maman Nasir ma haka zaki ce yanzu nan fa muka kama danmu yana shan taba wato ba abin da kike tunani sai motar ki da aka sace ko iliya baba kuskure ba kuke yi wai me yasa kuka dage cewa shi ne babu farwan baban hawa a cikin satar nan ba. kai rufa mana baki ya aka yi kasa ne, eh idan ka sake cewa uffan na rantse sai na matso wannan hayakin tabar da ka shaka a bakinka waya mutar. haba jamilu ka dinga bin su a hankali kar ka ji masa ciwo mana yawwa yara a ya ma sunan kuka ce ni sunana auta ni kuma sunana mudi yawwa auta da mudi kun san ni ba na rike suna mai mutane sosai saboda haka yanzu za mu kama hanyar mu tafiya za mu bar garin kurmi zuwa kisimba yayi ashe za mu ga mama da baba da, kuma hauwa da abokanmu na makera yi shiru mana auta bari kawu kallon mu ya gama mana a'a ba komai modi san kuma matso koma gida ku ga mutanen gidanku to ga gargaɗi da zan yi muku wannan tafiya ce mai tsawon gaske kuma ba zai yiwu ne gudu da wannan babbar motar ba idan muka yi sa'a ne za mu isa gida gobe da safe idan ku an yi ruwa hanya ta lalace to ku tabbatar sai mun kai rana ba wata guntuwar hanyar da za mu bi a can unguwarmu ta mai kera muna rage tsawon tafiya ta guntuwar hanya ayya <laughs> modi ina ai babu ina ma a ce akwai ɗin hanya ɗaya ce kawai ba yadda za mu yi am yawa yara duk wanda ya tambaye ku a cikin hanyar mata tafiya ku ce ni babanku ne amma akai ba babanmu bane amma hakan zai fi kwanciyar hankali idan suka gano ku ba 'ya'yana bane za su ɗauka sato ku na yi kuma kun san me zai biyo baya dawo da mu za su yi ko shakka babu dawo da ku za su yi ba ma ha kawai za su yi ba za su kama ni su tume ni su yi zargin ko sace ku na kada ku manta idan muna tafiya tare ni baban ku ne muna isa makiyar kuwa to ni ba baban ku bane kun gane ko mun gane ba sauran tambaya babu to sai mu kama hanyar tafiya Hawa, me ya faru ne yau na ta jiranki a bus stop? da ban ganki ba shine na taho la ya haƙuri ai dogon labari ne amma dai na gode wa Allah tun daga shi ban makara ba hawa kin san wani abu kuwa jiya na sheƙe ayata da saurayi na kin gane <laughs> wannan kwandastan nan ai kin san shi ko wannan gayen nan da mana mariya mu bari ma yi maganan nan daga baya ya kamata mu mai da hankali akan gwajin da za a yi mana na biology yanzu ba mamaki ki ga malama ta shigo ina son na yi bitar karshe ne kafin ta zo hmm, shikenan Hmm. sannu alhuda huda ya dai hawa to ba shakka kana nufin baka gani ba banci mu faɗe da hawa amma ba ma wanda ya san da zamana ya san da zaman ki mana mariya ya dai nasir menene ah, ba komai ina so Ungo dai karbi wannan takardar. Ki karanta ta idan ke kadai ce. Haba Nasir, na sha faɗa maka ni na karbi kawai, karbi kawai ki karanta ta dan Allah Hawwa. A ta gaggawa ce. Ni na iya bakin kokari na kenan. Haba Hawwa, so kike ga nan ya kashe kansa ne? Gashi wanda yake kauna ta jingine shi ta zaɓi wani. haba hawa ya kamata ki karanta wannan wasika kamun ya kin gane <laughs> irin <laughs> na gaya mace ki fita daga ido na na rufe ko shikenan zan karanta amma sai mun gama jarabawa dan ina buƙatar na dan a'a gara ki karanta ta yanzu idan ba haka ba zai iya zama bai da wani amfani Allah sarki ba zai iya haƙuri ba hmm. kinga mariya idan na sake jin muryanki na rintse dan gyara miki zama hawa maganar babanki ce me amma ne ba da kake ba ko nasir menene haka ba za ta taɓa yiwuwa ba akwai wata matsala ne hawa babu wani matsalan da ya wuce kai a shi ado da kai nake eh e, ji kai ado da kai nasir ku koma wajen zaman ku yanzu nan kowa ya rufe littafinsa ya kuma mayar da shi cikin jakarsa yanzu nan to kafin mu fara na san waɗansu za su yi tunanin su saci amsa idan na kama mutum idan mutum ya kuskura na kama shi zan kore shi waje ba kuma abin da mutum zai samu sannan zan sanar da iyayensa kun gane ina fatan dai kowa ya fahimta to gara kowa ya san da wannan da kyau yanzu zan raba maku takardar jarabawar kada kowa ya bude sai na ba da damar yin haka kun ji? da wannan shirye-shirye da hawa da sauran 'yan ajinsu suke yi na fara jarrabawarsu ta farko a kwalejin bango muka kawo ƙarshen kashi na ashirin shin ko mai wannan takarda da nasir ya ba wa hawa ta ƙunsa? wace irin rawa hawa da nasir da ado da mamariya za su taka a jarrabawar za ku ji bayanin waɗannan da ma wasu abubuwa a cikin kashi na gaba idan kuna son sake sauraron wannan kashin ku ziyarci adireshinmu na yanar gizo wato dw.de/lbe. E. Muna lalemar habin da ku a shafinmu na sada zumunta wato Facebook. Daga nan birnin Bonn da ke tarayyar Jamus. Zainab Muhammad Abubakar ke muku fatan alheri, na barku lafiya. Mu tsara duk abin da za amfani mu.